baza ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi wato ka kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a Assalamu alaikum. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin da rashin tayi. Yau shirin zai mai da hankali ne akan sana'o'in ƙasar Hausa. waɗanda kakannin kakanninmu suka shayi kuma a kansu suka dogara a kansu kuma suka rayu me ya kashe su idan kuma akwai wasu da suke raye me yasa ba su inganta ba. kasashen da suka ci gaba sun sabunta sana'o'insu ne na gargajiya da ilimin zamani. Babu wata ƙasa kamar su Amerika ko ƙasar Turai da ta ci gaba ba tare da inganta sana'ata ba. So mu za mu ce yaya aka yi muka yi watsi da namu, muka kauce wa hanyar gina namu tattalin arzikin. To yau filin ya gayyato masanin ilimin fasaha da kasuwanci Dr. MK Hassan. ya mana shimfiɗa kafin mu soma kwakulo sana'o'i nan ɗaya bayan ɗaya. Maraba da zuwa wannan filin. Ko za ka gabatar da kanka ga masu sauraron Suna eh, Sunana Dr. Muhammad Kabir Hassan a masanin ilmin kimiyya da fasaha da makamashi daga jami'ar Penn State University na nan jihar Pennsylvania. To, madalla, Dokta, a idan ka duba da lokacin da muke tasowa muna yara mun san akwai sana'o'i da yawa kowace sana'a ma akan sarkin garin yakan naɗa a shugaban sana'ar akan ce sarkin noma sarkin ruwa sarkin sarkin rafi sarkin fawa sarkin kira waɗannan duka sana'o'i ne da har ma suna da shugabanci da shugabannin suna cikin mulkin wannan kowane babban gari to yau a dokta an gari waɗannan sana'o'i kamar sun mutu wai menene musabbabin wannan mutu da sana'o'in namu suka yi abubuwa ne sana'o'i da yawa mun gaje su tun da da yadda kakanni suka yi su a zamanin dacan to su an yi ta samun canjin eh, tattalin arziki na ƙasashe da kuma ilimi na ci gaba wanda mu ba mu yi ƙoƙari muka yi wannan ba misali akwai ayyuka da dama sana'o'i wanda dacen sun inganta sosai za mu iya kallon kamar noma noman gida da yadda aka yi dala ana fitar da gida su aikin tama su kira kiwo a saƙa wannan da masakuna mu da muka yi da wayannan irinsu amma yanzu sai gashi komi sai mun shigo da shi a tattalin arzikinmu wannan ya sa bamu da aikin muna da matasa da yawa wajen kashi sittin na gaba mutanen da ke najeriya matasa ne amma kuma wajen an ce kashi wajen saba'in ma ba su da aikin ne a ƙasan a halin da tattalin arzikin ƙasa take ciki akwai abubuwa da dama da suka faru wanda ya sa mu maimakon mu ma a ce sun inganta da zamani ba su inganta ba shine ya jawo mana wannan hali da muke ciki kamar abubuwa kamar menene dokta misali a yawanci akwai matsalan farko na da aka sami kuɗin banza na mai wanda gwamnatoci suna samu da ita kanta gwamnatin tarayya sai aka yi watsi da manyan eh, harkokin da da muke amfani da su wato kana nufin samun kuɗin mai shi kashe mana waɗannan sana'o'in eh ana ce eh akwai wannan eh, an yi bincike sosai a kansa ana ce masa Dutch disease ka ya taso ne a kamar kasashen da in suka sami eh, irin wannan mai ko wani wannan da za mu ce daga tattalin arziki daga abubuwa kamar ma'adinai sai su yi sakaci da wasu eh, sana'o'insu daga ƙarshe kuma su wannan ma'adinan eh, kayayyakin da ake ce musu kamar su mai da sauran albarkatun ƙasa wanda in aka samu yawanci farashinsu yana hawa yana faduwa. a kasuwan duniya so duk eh kamar yadda muka gani yanzu ya faru da mai yauwa kamar mai hakan nan to yawanci kasashen da suka sami wannan sai eh, kasan da aka fara ganin ta wannan ita ne um, holland shine ake ce ma abun dutch disease wato kasa ta sami wani arziki sai ta dangana a kansa ta bar sauran sai wannan ya eh, hanyar arzikin ya zo yana ya zama ta kalubale go kalubale kamar yadda muke fama da mai yau ya tashi in mai in zamanin da mai ya tashi muna cikin arziki in kudin mai ya faɗi muna cikin eh, halin siya so akwai eh, abin da za mu ce ma doci disease da turanci wanda yake damun saboda man da muka samu na biyu shine ah, karatunmu na jami'o'i da sauransu da muka aka gina yawanci baya la'akari da yaya za a inganta sana'o'inmu wato dangantaka wato sana'o'inmu ya zanto cewa an sa su cikin karatunmu na sakandare da jami'a yauwa kuma yaya za a yi amfani da menene dangantaka tsakanin jami'o'i da masana'antu da kamfanoni yawanci duk ci gaba da ake gani misali a kasashe da suka ci gaba a nan amerika duk wani sabon fasaha da kira da kamfani in aka kafa ta za ku ga cewa daga yin jami'o'i ne ilmin yake fitowa sai su ilmin ya dawo har a gina kamfani a kansa ko ilmin fasaha ne ko ilmin kiwo ne ko ilmin noma ne so mu akwai wannan rashin haɗin kai tsakanin jami'o'i da masana'antu da kuma yadda za a lura da tsoffin sana'o'in nan a inda. Wacin rashin dangantaka tsakanin jami'o'i mu makarantunmu da rayuwar mutanenmu yadda suka yi suka yi da suka taso. Yawwa yawwa to wannan yana akwai shi shi ma da yasa ba wannan ba ba ɗauki ilmi sosai daga jami'o'i aka shirya tsarin curriculum din don karanta wa oh, manhajan karatu kenan kake nufi yawa manhajan karatu curriculum so uh, sai ka ga har yanzu yadda ake kiran nan haka ake ba wanda zai kawo dan sabon technology hakan nan ko wani in yana yin digiri a ce masa yi project in yi project sai ya rubuta takarda ko wanne master sai a ajiye shi kawai a library can ba a ɗauki ilimin aka Eh, aka yi amfani da shi ba amfani da shi ba ko ya je ya karanci yadda ake da sada inganta shi to banda wannan kuma akwai babban kalubale da kasashe suka shiga wanda suke tasowa eh, na globalization wato yadda kasashe ko ina aka bubbuɗe manyan kasashe suka matsa eh, ta hannun su world trade organization da sauransu aka doke bariya na kasuwanci cewa a kyale kasashe su sayar da kayansu so in kun eh, kamar masakunmu na arewa eh. ba sun kasa ah, competing da na oh. china saboda sun kasa sun rasa sun kasa gasa da gasa sauran kasashen duniya gasa da su saboda da aka bude boda suka shigo mu kuma muna ta fama da tsoffin fasaha da ilmi wannan ya taimaka wajen durkusa masakunmu eh, na kaduna. Eh wato wato dokta in ka duba irin waɗannan abin da ake sarrafa cikin ƙasar mu kamar masaku kayan sun fi sun fi na wajen tsada. Eh, Me yasa? Saboda eh abin da ya jawo saboda akwai eh, su can kullum suna inganta fasaha da za a yi amfani da shi. Zai kenan. Na biyu babban wata matsala ɗaya da muke fama da ita shine eh, eh, kamar masana'antu da suna bukatan wutar lantarki mu ba mu da wuta isa ba mu da sashen wuta kamfanoni su yi competing su yi gasa da na can sannan kuma akwai tirenin na lebo wato na ma'aikata horaswa ko horaswa jami'o'in mu suna baya sosai a wannan harka don yanzu kaga misali a university dubu sai an irga university dubu wanda suka fi eh, inganci babu university Najeriya ɗaya to kaga daga nan akwai matsala kenan na ah, wani irin ilimi ne da wani irin eh, ilimi ke bayarwa bayarwa da yake shafan yadda masana'antunmu suke aiki jama'a a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakon namu dr mk yasan da chobahiro ne wanda ya shirya mana sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi su ta hanya mai Wanda ka wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe